السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هوماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أشن قدر وسع يا أحد أمود من شيء قبدا وأن مجلس ينام عند مكي كرنت للتفيب دابير هذا للتافن رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم kuma yau muna tara ko goma ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 29 ga watan hudu miladiya 2015 muna cikin sirar sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi i'tirafu sahabati bi ilmihi i'tirafu as-sahabati bi ilmihi yadda sahabban annabi sallallahu yan uwansa wato yan uwan sayyidina Abu Huraira suka yi itirafi wato suka tabbatar da cewa sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu malami ne masani ne a cikin masanin hadisan annabi sallallahu kuma mahaddacin hadisan farawa da abu na farko ko kuma asali na farko an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala ya abahu ghayrata kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi sayyiduna abdullahi dan umar kaman yadda al-imam at-tirmidhi ta'ala ya fitar a cikin kitabul manaqib a cikin jami' dinsa sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace ma sayyidina abu huraira ya aba huraira ya kai abu kunta alzamana li rasulillahi sallam ka fi mu luzumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunta alzamana li rasulillahi sallam ka fi mu luzumtar manzon Allah sun wato ka mu kasancewa tare da shi ko da yaushe wa a'lamana bi hadisihi kuma ka mu sanin hadisinsa tunda kunta alzamana lahu to takunu a'lamana bi hadisihi domin daga cikin abin da ke sa mutum ya zama malami akwai luzumul madarasa akwai musafanatul ulama luzumtar makaranta ko mulazamatul madarasa da kuma musafanatul ulama luzumta zuwa makaranta da kuma tabbata a gaban malamai da dadewa a gabansu wannan na sa mutum ya sami ilimi kuma ilimin ya zama mai yawa na biyu وكان أبو هريرة رضي الله عنه يجلس إلى هجرة عائشة رضي الله عنها سجدنا أبو هريرة يا كسن شينا زما سيتن لكن عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا أبو هريرة ينا زما سيتن لكن عائشة شيني إلى هجرتي أي تجاه كينا إلى نم بمعنى تجاه ينا فسكنتا سيتي سيتن لكن عائشة رضي الله تعالى عنها fa yuhaddisu sai ya rika ba da hadisi ga ɗakin na na'isha ga shi sai ya rika ba da hadisi sun mai kulu sai ce ya sahibatal hujrati ya ke mai ɗakin nan a min ma a ƙulu shai'an shin a cikin abin da na faɗa akwai abin da baki yadda da shi ba falamma qadat salataha wata rana na na isha radiyallahu ta'ala an hada ta gama sallah lam tunkir ma rawahu sai bata ki yadda da abin da sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa ba na hadisi lakin qalat sai ta ce sai dai ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusridu alhaditha shardakum sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana jajjero magana zir zir zir zir zir gudu gudu kamar yadda kuke yi ba wato abinda annabi wasallam yake yi manzo Allah sallama mun karanta a cikin ash-shama'il muhammadiyya yadda yake karantarwa cewa har yakan maimaita abu alal aqalli thalatha marrati li yuqala anhu saboda a fahimci abin da yake saboda a haddace abin da yake faɗa manzo Allah sama daki daki yake magana akwai wasu asar ma da suka zo suke cewa kamar mai kirga zai iya kirga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sama na faɗin kalma bayan kalma to kamar za ka iya bi kana kirgawa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin magana a tsanake a hankali a hankali ta yadda kuma ba zai jefa ma masu sauraron sa kasala ba domin idan mutum yana magana yanga yanga to kuma yana sa masu sauraron sa su gaji da shi su ji jikinsu ya mutu amma idan ya kasance yana magana daki-daki a natsa a tsare to sai abu fahimtarsa masu sauraronsa ba za su gaji ba sannan kuma ba za su ƙi fahimta abin da yake faɗi ba saboda gaggawa a tsakiya dai Allah ta'ala ya zaɓi manzon Allah su samu komai nasa wasatsun ne komai nasa tsaka-tsaki ne babu zaƙewa sannan babu zo kalewa to abinda na na ishe radiyallahu ta'ala an ta ce masa kenan lam yakun rasulullah sama yusridu alhaditha sardakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana jajjero magana a sauri da sauri irin yadda kuke yi ba mun gane ai nan ana cewa sarada sannan ana cewa a sarada duk ɗaya ne idan aka ce sarada tulafi kenan sai masdarin sai dace da shi idan kuwa ka ce asarada to ya zama mazidi kenan ya zama mazidi sulasi amma bil hamzati fi awwalihi ko sai zama sard din da ake yi sai zama ismul masdar ne ba masdari ba wanda suke na hawa a cikin ku sun gane abin da nake nufi qultu malan yace wato ashir yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala yace فماذا يقول الأفاكون بعد قول أم المؤمنين رضي الله عنها to me makaryata za su faɗi al-affakun allazina yaquluna al-ifka al-ifku huwa al-kadhib eh a ifkan alihatan duna Allah turidun al-ifk huwa al-kadhib aw al-batil to al-affakun hum al-kadhaba aw al-mubtilun mabannata sune ake ce musu al-affakun ko makaryata to me makaryata za su faɗa ba da أم, الم... أم... أم المؤمنين عائشة رضي anha bayan عنها باين wannan maganar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tayi a game da hakkin sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ne za su ce suna da kuma wata magana da za su ba su da magana so daga wanda Allah ya nufi ya shirye shi sai ya shiryu wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara masa bata da halaka shi kenan sai ya dawama akan haka ya ci gaba da tuhumar sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ba ma sayyidina Abu Huraira shi kadai ba da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawli ibn Umar radiyallahu anhuma da kuma maganar da sayyidina abdullahi dan umar ya a farko to me makareta za su faɗi bayan waɗannan maganganun guda biyu suna da wani ƙauli kuma da za su ba su da wani ƙauli. sai dai su ci gaba da ƙetare iyaka da kuma ƙarerayensu da suka saba yi tunda dama ƙarya ita ce sana'arsu idan ba ta to ba su Amma ƙauluhu radiyallahu anhu عنه حفظت من رسول الله wuya الله aini. amma faɗin sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ya faɗa da kansa yake cewa na haddace jakunkuna manya-manya guda biyu na ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su waɗannan jakunkunan guda biyu yace jakunkuna biyu ya haddato daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa basastuhu fin nasi buhu ɗayan sai na watsa shi a tsakanin mutane na watsa shi a tsakanin mutane wato na karantar da mutane shi wa amma al-akharu falau basastuhu yuqta'u hadha al-bal'um yace amma ɗayan da zan ce zan yada shi to yuqta'u hadha al-bal'um za a yanke wannan wuyar tawa za a yanke wuyana sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala an ya ambaci haka da kansa al-imam al-bukhari radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ya ambace shi a cikin kitabul ilmi a cikin sahihinsa sayyidina abu hurairah yace buhuhuwa biyu ya haddato jakunkuna biyu na ilimi ya haddato daga annabi Ka kaso ɗaya ya karantar da mutane amma ka san ɗaya idan da zai ce zai karantar da shi to za a yanka wuyansa saboda ka bai karantar da mutane ɗayan ɓangaren ba ke to ne sai Alimamu zahabi zai ba da amsa fa yaqulu az-zahabi rahimahullah shi al zahabi rahimahullahu ta'ala ya ba da amsa a cikin littafinsa siyar wa alamin nubala ya ce ƙultu bayan ya kawo wannan hadisin ko wannan asirin na na abu hurera wanda ya faɗi a game da kansa shi ya ce haza dalun ala jawazi kitmani ba'd a hadisi. wannan na nuna halascin ɓoye wasu hadisai ya halasta malami ya ɓoye wani ilimi ba kowane ilimi ake yaɗa ma mutane ba akwai ilimin da bai kamata ka zo ka bayyana ma mutane shi ba domin ilimi ne amma idan ka watsa shi sai a halaka kai kanka fitina za ta jawo zai jawo maka sannan kuma ya ja ma al'umma fitina ba zai kawo zaman lafiya ba ba zai kawo alkhairi ba shi yasa ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ashik abu abin nan abu waisin al-kurdi almajirin ashik Mustapha bin abdullahi al ne ba misri a masar yake abu waisin al-kurdi ya rubuta littafinsa fiqhu kitmanil ilmi وشرح حديث ودراسة حديثية عن ودراسة حديثية فقهية عن حديث من كتم علما مما ينفع الله به الناس ألجم يوم القيامة بلجام من نار هي دراسة حديثية فقهية أكون ونا حديثا دل حديثا da جنسا سيدي da ya kawo su sannan kuma sai fitar ya kawo wuraren da ya halasta a ɓoye ilimi ya kawo wuraren da ya halasta a ɓoye ilimi a cikinsu ya halasta a ɓoye ilimi domin ilimin a lokacin sharri zai zama ba alkhairi ba shi yasa mutumin da zai ce duk abin da ya sani sai ya koya ma mutane ba yi da amfani akwai abubuwan da idan aka mutu ba a san su ba to ba wani cutarwar da za su yi amma kila ma da mutum zai ayyana su sai ya zama fitina ya zama fitina ga masu saurare ko shi kuma ya zama masa fitina to shine sai alimamu Zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa haza dalun ala jawazi kitmani ba'd al-ahadisi wannan na nuna halaccin boye wasu hadisai allati tuharriku fitnatan fil usuli wanda za su iya tayar da fitinu za su iya tayar da fitina fil usul a game da aqida to sai a boye ma mutane yanzu misali sai ka ce hadisan da suke magana akan lahi ta'ala fil manami sai ka zo ka karantar da mutane su ganin Allah a mafarki akwai hadisi da suke tabbatar da manzo Allah sama ya ga Allah a mafarki to sai ka ce kai sai ka karantar da mutane wannan karatun musamman a irin yanayin mu zo za ka bude wata kofar da mutane ba za su fahimce ka ba kuma abin da ya kamata ka karantar da su ka ka karantar da su kaga wannan fil usuli ko kuma ta yadda rigima ka ce kai dole sai ka yi magana akan hadisan da suke magana akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba ilimi ba ne ko da mutum bai san wannan ba ba abin da zai amfane shi in ma ka zo karanta sahihu muslim aka zo karanta fassara ka wuce kawai shi kenan amma ka ce ka ɗauko su zama su ne abinda za ka riƙa dirasa a kansu kullum sai ka karanta ma mutane su kamar yadda kake karantar da mutane sallah ko azumi ko zakka ko ciniki ko aure ko saki ko raja'a ko ila'i ko zihari to ba daidai ba ne irin wannan ɓoye waɗannan ilmoman shi ya fi awil furu'i ko mas'alolin fikihu alusul mas'alolin aƙida, al-furu' mas'alolin fikihu akwai mas'alar fiqhun da in ka ce sai ka karantar da mutane ita to rigima kawai za a yi ba za a fahimce ka ba karshe ka bata da mutane rashin uslubi na da'awa ya jawo maka shi kenan ba za a sake karban kuma komai a wajen ka ba so da ka riga ka zubar da ruwan awil madahi ko kuma yaban wani awil zammi ko kuma kushe wani in waɗannan hadisan babu laifi a ɓoye ya halatta a ɓoye kamar yadda sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya aikata amma hadisin ya ta'allaku bihillin au haramin amma hadisin da ke da alaka da abu kaza halas ne ko haram ne fala yahillu kitmanuhu bi wajhi to wannan bai halasta a boye shi ba ta kowace fuska wannan wajibi ne a bayyana ma mutane abu kaza halas ne abu kaza haram ne domin kar su aikata abin da Allah ya haramta sannan kasiki karamta kasiki aikata abinda kuma Allah ya wajabta wannan sai kama mutane bayani amma wasu hadisai da suke magana akan aqida wanda rigima za su jawo ba za su gina ilimi ba kuma ba su shafi aqidar mutum ba dan bai san su ba to ba daidai bane mutum ya zo ya ce su zama ɗabi'a su sai ya ta yada su mun gane ai fa innahu min al-bayyinati wal huda irin wannan hadisin to shi yana cikin min ba'a abin nan innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika يلعنهم الله ويلعنهم اللائلون البينات والهدى إن الحل والحرم الحل والحرم هو الحلال والحرام وأن واجبين أي متعني بياني أجمد السوء من قال واجب واجبي أما إرن حديثنا نبغى مثالي <clears throat> akwai wani malami almajirin albani ya rubuta littafi ya kai wannan girmansa ru'yatullahi ta'ala fil manami ganin Allah a mafarki ganin Allah a mafarki to sai ka ce sai za ka ɗauko wannan littafin ka samu mutane a masallaci ka karantar da su ina ganin la ta ji ilaihin nasu ai mutane ba su bukatar wannan mun fahimta ko ko mutum ya ce zai buɗe hadisan da suke magana akan fasara mafarki shi ma zai bude ya fara ya fara fasara ma mutane mafarki kun san na sha muku wannan magana ko hmm. mutum bai wasa ba sai ya zama wani karamin boka yi ka bude ka ce za ka fatawoyin mutane na addini sun ishe su yau idan wani ya kwanta yanzu nan da daddaren nan sai ya mafarki hamsin kafin ya tashi to ne za ka fasara masa ne ba za ka fassara masa ba sai ka kyala mutane da maganar mafarke mafarke ka riga amsa musu fatoyin addini wannan shine ya tafi wannan bahasin da malam ya kulla mana a wannan a game da wannan asarin na sayyidina Abu Huraira da ke cewa hafiztu min rasulillahi sallama wi'a'aini amma ahaduhuma fa basastuhu hufin nasi wa amma al-akhar fa law basastuhu quti'a hadha al to wannan bahasi ne mai kyau yanzu nan ya fara mana bayani akai za ku ji ƙarin bayanai da malam zai mana nan gaba da zai ƙara su mana sosai a ciki kun fahimta hmm.